suka faru a gazwat na Uhud a yanzu a cikin sa muke muka gano cewa na Uhud abubuwan da suke faruwa abubuwa ne wanda za a doki darasi da yawa a ciki farko irin sai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da sahabbai don tabbatar da wannan addini da Allah ya tura shi a kai kuma sahabbai muka gano cewa sahabbai ba mala'iku bane sukan saba ma Allah a gaban manzo Allah kuma Allah ya fi masu irin waɗannan abubuwan sun dawo da yawa wanda za su sun yi da yawa wanda zai kore irin wani su firak wanda suke ganin sabon Allah sahabai ikan kawo masu su zama masu rida cikin addini wannan zato ne da wani kage da wani rashin hankali abin da ya shafi saboda sahabai a gaban annabi suke sukan saba ma Allah tunda ba dukkan su cewa su sahabai malaiku ne yadda Allah ya nasanta malaiku ba sa saba ma Allah ko annabawa don haka suka yi sabon Allah kuma Allah ya ce da manzo Allah ya ringa hankuri da su kuma ya tarbiyyanta da su wannan shine asirin magana saboda cewa sahabi ya sawa ma Allah wannan ba wani abu bane shi dai alherin su fi abin da suke yi dama alherin sahabai fi da abin da suke na kuskure don haka Allah ya yarda da su yanzu zan tashi akhbarani Abdullahi ibn Muhammad na Sufyan ina fata kuna gane wannan an amr an jabir radiyallahu anhu shi sufyana nan ibn uyayna ne sufyan ibn uyayna ku ringa ganowa shi abdullahi ibn muhammad shi ke ruwaito wajen sufyan ibn uyayna amr kuma nan ibn dinar ne to don ku ku ringa gane ka'idan eh abdullahi wannan abdullahi ibn muhammad ba abdullahi ibn umar bane a nan wurin sufyan ibn uyayna shi kuma kan ruwaito wajen amr ibn dinar amr ina muka sallaka ba wannan ko jiya kana jingidi ne hmm? na ji jiya yana wani duniya ne daban hmm. ba ka tare da mu jiya ta sai mu karanta shi mu biya maka ni da kai in an tashi hmm. ike cewa an jabir bin abdullah kala asbaha alhamra yawma uhudin nasu kai Allah akbar arabiya da wahala yake ma'ana asbaha nasu alhamra yawma uhud shi ya kamata ya fada jumla shi yace asbaha ko asbaha ina fatan gane asbaha shine karfe yake asbaha mutane suka waye gari shi ku koma can jumla zai maku amfani istabaha istabaha nasu mutane sun waye garin safiya alhamru yawma uhud sun sha giya a waye gari safiyan ranar uhud sun cika cikin su da giya na fata kuna gane jumla jumla ce wani iri da ya kamata ya ce istabaha nasu yawmal uhudi bil hamr amma shi yace a'a istabaha nasu mutane sun cika cikin su alhamru yawmal uhudi ranan da awaye gari za a yaki da safiyansa sun cika cikin su da giya na fata kun gari karatun sun waye gari cikin sa cike da giya don lokacin ba hana su ba to summa kutilu shuhada shaka kashe su su zama shuhada kuma daga baya da aka kashe su sun mutu haka daga shari'a. da Qur'ani ya sauka kuma daga baya cewa an hana giya shi munafikai da da Yahudawa suka samu wani magana kuma daban suka ce to in dai an ce giya ne ai an ce wanda aka kashe su a Uhud hada ne rannan kuma waye gari safiya a cikin sa cike da giya ya za a yi da su dan a rikice jahilai shine Allah kuma manzo Allah ya faɗa masa ya ce waɗannan da suka lokacin ai ba ana giya ba yadda kake shan ruwa lokacin kamar shan giya ne shara bai hana ba saboda haka Allah ya sa cikin randama giyan suke suka mutu shuhada ne saboda haka Qur'ani ya sauka ya nuna cewa waɗannan da suka mutu akan shuhada suna nan daren shuhada tunda lokacin ba hana su ba da abincin da ba hana ka ba ba za ka maka kai ba Allah baya kama abin da bai hana ka kai ba yanzu da Allah yake sai hana abu ne abin da muka ci da ya hana yanzu to ranar da ya hana ranar ne hukunci ke tashi ba wai abin da ya wuce ba ne da lokacin lokacin lokacin kafin a tura mangana sahabai da yawa iyayensu kuyangu ne kuyangu ne kuma lokacin kuyangu ba haram ba ne kuyanga ta tashi ta je ta horon su ma ke ta je ta yi ciki in ta yi ciki shadda ta ko da wannan cikin ta zojen abin nan mai gidanta mai gidanta kuma ya sake takinta su ringa musharaka mai gidan ya sani cewa kuyangan na dukan su ma ke kuyangu su fita su yi zina shi na amfani da ita waje kuma na amfani da ita sha haihu kuyanga cikin wanda ya neme ta waje ina cewa dan shi ya mata ciki mai gida kuma yake cikin nasa ne haka ake ta yi shi sa lokacin da manzala zai bar duniya saura dan kadan manzala da ya gama sallah asuba sallallahu alaihi wasallam ya zauna yana ba da labarin abubuwan da za su faru Allah ya bude masa kofan gaibi yana faɗa duk abin da zai faru gurgudo abin da Allah ya sanar da shi ina zaune a mimbarinsa bayan gama su ba shi da ya zantar da mutanen har azhar ina gaya masa abubuwan da za su faru da abubuwan da suka yi a nan suka gano cewa lalle akwai wanda sabon da ake tano su wani don lokacin da aka haife shi wani suna jinjina zuwa ubansa wani su masu shi su je su tambayi manzala manzala waye babana sai manzala ce hakika babanka shine wani to shi manzala baya jin dadin wannan shi yazo yana masu mangana jini ne kuma domin za a shiga da wannan mangana a ciki shine rinse yace duk abin da za ku tambaye ni ku ji jumla fa yana cikin buhari ma daman na nan nan wurin shi na baku labari ma'anar ya taso shi kenan to ligiman da mutanen mu kenan a ce manzo Allah ya san gaibi kuma Allah mutlakan wannan ba zai yi ba shi da ya kayyada shi ya wurin da nake zaune duk abin da ku tambaye ni shi na ba rigewa ne Allah kuma ne ba shi wannan dama Allah kuma ne sanar da shi wannan lokacin kuma kaɗan na daga cikin nawa Allah ya sanar da shi wannan kuma shi na wannan ilimi na Allah fifita shi da fiye da kowa a nan umar ya gano cewa manzan la bai ji daɗi abin da ake masa ba shi ne ya gufare a gabansa ya ce mun iman da Allah da manzansa shagin manzan la ya canja da abun ya dame shi saboda ga hanyar da ya doko ike ba da labari abin zai fani da su yanzu abin da ya wuce ya wuce me ya shi kaya ya kasa to saboda wani sahaba abin na damu su ina ganin ya tashi cikin da gidan babansa shi a ce babansa kuma na waje to shi suka zo suka ce to manzala Baba nan? shi manzala ce babanka wani ne na abuwa saka wannan lokacin su haka yake kana da kuyanga shi ka hore ta tafita waje ta yi zina kuma a zo mai gida mai rike saduwa da ita sha hai in kun lura ai akwai ajisin da muka yi ajisin da muka yi na yan wansu na na sauda kun ji yadda ake ja in ja akan wannan dan to haka dai yake to amma da aka zo shari'a zo waɗannan sahabbai su ne mana garkar na mutane amma da aka yi wannan da gaba wannan ai ba za a yadda ba saka irin shari'a dai musulunci ba a wansa da waɗannan abu abin da ba hana ka ba ba komai ba ne shi sa munafikai da zanadika da suke cewa an kashe mutane a gazwatul uhudu sun sha giya safiyansa wannan ya nuna cewa yaya za su kasance su shiga cikin aljanna da wannan abu to wannan tahrim ya zo ne bayan an gama gasar ta uhud sauraka Allah zai kama su shi ne yake cewa sun makutilu shuhada an kashe su shuhada masu shagiya da safe Allah ya samu gane ya ce na abdan wannan karatun da kawai kurin gane shi yana da kyau kware kuwa saboda waɗannan kaga an take ta maganganun ne wani in baka karanta tarihi ba dan shi zai iya kawo maka wannan ya ce kuna cewa shuhada shuhada kuma buhari sahabban da an ce an kashe su shi da suka shayya da safe aka kashe su kai kuma kanka hayaki ne baka taba tarsun ba baka taba nan zane ba saboda kai karsun zuku kake ka ma manta ka karanta wannan amma wannan ba haka yake ba yace hadathana abdan hadathana abdullah ibn mubarak akhbarana shu'bah an sa'd ibn ibrahim an abihi Ibrahim anna Abdurrahman bin Auf utiya bi ta'am an kawo Abdurrahman bin bin abinci wa kana sa'iman ya kasance ina fakala shi hankali sai wannan abincin da aka kawo shi mutane sun ce burodi ne da nama wai kuma ce burodi ne da nama da dan gishiri to wannan abincin ba taba samu sahabai rayuwansu tun lokacin manzan Allah ba taba samun hada burodi da nama a lokaci daya da dan shira ba mutum wani abinci first class ne ga wanda da muke gan dankal da kwai yan masu kudin da safe shi suke breakfast ne ustaz yaushe zai samu wannan ba dankal ya soki yanzu ba to kaga shi da ya gan wannan abincin an kawo masa wani sunan sima ba ina cikin rashin lafiya na mutuwa ne rashin lafiya fara kama shi wai su kuma ce a lokacin mai na fagen yaki ya azumi dukkan ruwa ya sun zo duk abin ya faru guda biyu she ya tashi azumi ya yi fa she ya gan abincin ya yi masa jinjirin jin ya za a yi wannan ni'imanin a koro masa yanzu ya fara cin shi yake tuna ya ce kutila mus'ab ibn umair shine mahal shahida cikin gazwatul uhud wannan shine dalilin kawo wannan hadisi an kashe mus'ab ibn umair wa huwa khairu minni kaji sahabai duba abdurrahman bin auf manzan Allah yace dan arjanna ne amina nuna mus'ab wa huwa khairu minni saboda irin irin yanda mus'ab ya tashi yanda wadatar da suke ciki a gidansu da barin duniyar da yayi da ya tashi ya zo madina shi kada ina koyan mutanen qur'ani kuma ya zo ya zama shahidi akan haka abdurrahman bin auf ya ce shi mus'af ya fi shi amma lokacin abdurrahman bin auf ya girmi mus'af ba mus'af yana daga cikin matasa amma irin wahalar da ya sha da gugurmayan da ya yi da mutuwan da ya yi shi abdurrahman bin auf kuma ya san su ne mafi kusa da manzon Allah sa abdurrahman bin auf kuma yana daga cikin mubashirin na bijanna amma da kai na cewa wa huwa khairu minni ya fi yace kufina fi burdatin an rufe shi da bargon zanin da yake rufewa nasa ne in gutiya ra'asu in an rufe kansa badat rijilahu sai ga kafansa ya bayana saboda ba samu ba samu likafalin zakarasa don bala'in talauci wa in gutiyar rijlahu badat rasahu in kuma rufe kansa shi kafafan sai bayana wa urahu qal shi muna tsamani ya saki cewa wa kutila hamzatu wa huwa khairu minni an kashe hamza ya fi ni a gazatul uhud summa busita lana shi hamza kuma haka ne likafanin kirki ma ba samu ba shine mahal shahid abinda buhari ya kawo wannan ina so ya gaya mace an kashe hamza ne a gazwatu uhudu an kashe mus'af ne a gazwatu uhudu shine wannan dalilin kurwa na ji sanan shine yake cewa busita lana min duniya ma busita yace yanzu waɗannan bayan Allah sun muce su kuma masu mus'af kafani ya gagara amma yanzu Allah ya bude mana duniya yanda muke gani har mutum za a hada masa burodi da nama ici aw kala utina min ad-dunya ma utina ko a'a an ba mu duniya wadata abinda aka ba mu to shine yake cewa wa kad khashina an takuna hasanatuna ujil ujilat lana yace abinda nake jin tsoro wa yake fara wannan Abdurrahman bin Auf yace ga an kashe Musa abinda za masa likafalin babu an kashe hamza dukan sun fi ne amma yanzu Allah ya bude mana duniya wannan duniyan da muke ciki kar mu gafala wa kada khashina an takuna hasanatuna ujjila lana la'alla alherin da za a saka mana lahira shi nan laiki jarabe mu yanzu mu cinye don mu je mu shiga wuta kuna gane zancen kuwa wa kada khashina muna jin tsoro kai zama jarabawa ne wadatan da ake koro mana yanzu ni'iman da ake koro mana yanzu wadatan da muke da shi abin har muke samun burodi da nama mu ci wanda lokacin manzo Allah ba taba hada burodi nama da gishiri ba sun maji ala ya buki shi ya kasance ya bar abinci yana kuka shi yana gan kamar jarabawa ne Allah yake masu tun daga rayuwarsu yadda suke tare da manzo Allah ga irin rayuwa sabin sun bar duniya manzo Allah ya bar duniya su daga baya Allah ya sa suka samu budan duniya wadata ya zo mutum da yana da dirham dubu ina da abinci ina da abun hawa ina da kuyangu ga nama da burodi gidan gishiri ya bude baki kenan aka kawo masa abinci shi ya fashi da kuka ya aje abincin hatta taraka ta'am har bar abincin ya ce shi ba zai sha wannan abinci ba zai koma ya ci abincin da ya saba shi abin tsammanin sa wannan rayuwar da suka shiga ciki ba rayuwa ne aji ba jarabawa ne kawai Allah yake so jarabe su in sun ci wannan abincin in sun yi wannan da wadatan lalla duniya na lai bude masu kuma Allah ya tushe masu lahiran su dan Allah dan girma Allah yanzu wa yake da wannan tunanin a'a ku gane wannan sahabe fa sun ga manzo Allah dangi manzo Allah ne Abdurrahman bin Auf malami ne ga ilimi ga tsoro Allah ga jihad ga ibada amma da ya gan abinci su ya canja ba kama na da ba shi yana gan wannan marayuwan jarabawa ne ina gan wannan rayuwan jarabawa ne mu yanzu a'a ba jaraba neman sa ake ko haram ne ba wai Allah ya baka ba ya ja wuce wani Allah ya baka ba a cikin mu wanda Allah ya koro masa ni'iman yanzu isai ma jarabawa ne ba ma damu ba kawai kira ake wannan ni mai zokocin hanya to amma haɗari yanzu ba ma ni iman la koyo maka ba a'a ta kama maza ka same shi da muna jin yanzu an yi fashe shi a ce kasan kudu ne ka ringa jin sunaye irin suna arna yanzu an kama dan fashi shi kana jin sunansa abdurrahman ishaq ali waɗannan zaka ringa jin su kuma yan arewa ko nan nan aka san matasa suka yi fashi da mota suka je wannan wannan hotel na babban hotel na na wannan kwaran nan ni'ima suka je suka rufe mota suka da karuwansu ne ya ya ya ya ya tona shirinsu da ya gansu da waɗannan abu ya yi wayan tafiya 'yan sanda aka za ka kwaso su baki daya yara ne kanana matasa a cikin gari su dan sandan da yake ba labari ya ce bindigan shi ma dan dan irin abin nan ne eh, wanda suke area area ne mai sunansa DPO ya ce wallahi ba zai iya sarrafa wannan bindigan ba saboda ci gaba da wannan bindiga yake da shi kuma yara ne masu shekara 28 27 29 shekara 20 nan cikin gari ya ce bindigan da bai iya sarrafa DPO fa bai iya sarrafa wannan bindigan saboda ci gaba da aka samu wannan bindigan da suke kama mutane mota ne suka kare wata mace suka kwace mota DPO ne ke ba da wannan a nan cikin birnin kan yayin da duniya zai kasance cewa abincinmu zai zama abincin kamar abin da namomin jeji shi an kisa zaki to wannan iya karshe lalacewa rayuwa kenan kasan ba da za a yi zaki ko da musa su ci abinci shan zuba da jini shan zalunci shan kashe wani ƴaƴan wasu kafin su ci to yanzu har da ake ciki yanzu da yan siyasa da zama gari mutane ba da za a yi su samu ni'iman su shan zuba da jini wasu shan fice wasu to wannan rayuwan in ba saya an gyara wannan rayuwan ba billahi wannan rayuwan ya farki ba zai sake koma ba can share shekaru dubu ne in dai zuba da gini ba komai ba ne shan share shekaru ne kuma lokacin Allah zai kawo uku bansa don duk wani rai an taba Allah ba zai kyale ba inda kake gani kamar wasa ba doka ko yana zuba ido kuma jiya kun karanta karatun sabo Allah aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gazwatu uhud amma shi da abu ya shafi manzon Allah ma wannan rana aka kashe masa faffansa aka fasa masa kai aka ciro masa hakuri sabon da suka masa sabo kwaya daya to irin wannan rayuwar da kuke gani sai an gaya ku talibai ba wanda an hana su yi siyasa amma wallahi duk wanda ke tare yan siyasa gaya masu fa in ba ruwan da wani jam'iyya ko wani gwamna ko wani shugaba ko wani kaza kaza zubar da ginin da ake yi da zubar da Allah ya hana Allah ya hana zalunci a duk duniya nan ko wani a haƙƙin wani ko ko a cuce wani ko a kashe wani ko a zubar da arziki wannan Allah ba zai bar shi ba su sai da wannan to bakar mu arziki ba ne mutane suna zaune akwai wanda yake gaya mu billahi la'azum abin da za su ci da girma ba su da shi sha zo a kona abin da kudin sai kai mini ɗaya in ba jahilai in ba mutane ba su da hankali wanda yake a bashi mana ko me yana abin kirki wannan rayuwa kyamomi nawa ne sun sauka bas da ko tsitsi 'yan majalisa nawa ne sun zama suna korin kudin hawan gini ya ishe su a je a duba gawan ma ina ina gawan ku je ku duba gawan me yake yi shugaban kasa ku duba gawan duniyar me yake ciki ne a zo karin da zuba da gini musulmi a gani duk kowai tur wallahi sun wala abubuwan da ake yi kuma Allah ya tashi kama mutum ba ciwo zai kyale waɗannan wallahi kar ku zama mu zai ne muna masallacin mu muna salati muna zikiri waɗannan mujrimai ne Allah ya tashi ba ruwansa da wannan har wani ma bai ma da ba da wannan wallahi wa rabbul kaba zuba da jin musulmi ba karanta shi hankali ba ne rai fa in ana kai ce rai banza daga nan za ka shi rai kai ne naka wanda baka san komai ba fitina ya taso yanka kaza duk mutum da ya saba kashe mutum to kashe mutum a gunsa ba wani abu bane in dai da kura muna yara in mutum ya mutu kai unguwan ba ba ma iya wucewa saboda surun gawa ban sai ba ku ba ku yi wannan yayin ba mu wallahi an mutu unguwa ma ba kai zauren da zan fita kana so ka kashe mu ga wallahi ba cikin duhu kace ha ka ba su lokacin da aka yi mutuwa gudu zan mu ihu amma yanzu yaran suke da bindiga su kashe mutum su tashi tafi na gaya muku na je karatun lecture cikin gari wani ya tambaya digiran nan na san garin nan ba sai an yi gaskiya ba zai kyau ba dan fishi ne a nan kasan kano ya ce malam na kashe mutum talatan suna cikin jini sun mutu ma ba wani magana ya ce lokacin da aka sallame ma'aikata lokacin wannan wannan siyasan da suka wuce kabiru kabiru eh ita lokacin aka sallame ni wajen aiki na nemi aiki ban samu ba na nemi wanda ina da iyal shi na sake shi na sake ta taka da ya rubuta yaki fada sunansa a cikin gari aka mu wannan tambaya yace to shikenan da na take ta ban da komai shi na shiga fushi yace mutum talatin na kashe su na tabbatar na kashe su amma guda hudu na bar su a cikin jini ce tambayan fa ya kai shekara biyar yanzu ya amma yanzu na da miliyan shida mana sai mota ina son dawo da iyalina ya ce to me hukuncin wannan bayan an gama an kimsa an kimsa an gama an samu nusuwa dai har rayuwa zai zo nusuwan shanki ce wani za a samu nusuwa kuna ga yaya in har yara cikin gari yanzu za su yi kisan kai su je hotel su aje motar su kama karo ƴaƴan musulmi a cikin su dinga amfani da su kuma yan siyasa a ji yi kone kone a yanka wani yanka wani kamar dabba ka yi da ake yanka layya haka ke yanka fita kuma wannan ga a ce a zaman lafiya a zaman lafiya don a bar yan siyasa a zaman lafiya to shi malamai sun jamu, shi malamai sun daina kwadai sun daina baran kujeru sun daina iskanci sun daina duk irin waɗannan iskanci su tsaya wallahi arziki ba annu kowa yake ba yan siyasa na talakawa ne sun fika bukata dan siyasa zai tara miliyan dubu bai ina son bashi da dubu da rima ka zo kana lallashi ko kana bin gindin sa ka samu naira billahi da zai shi taka ka kuma ya hada ka cikin laifi ƴaƴan talakawa ne su ma wanda ke saman duniya ne bi su gani shi rasa duniyan sai rasa lahiransa wallahi waɗannan ka tsega masu gaskiya ke yi kuma waye ku bata wallahi kan wannan abu kar mu ce ya zai bi wani dan siyasa wallahi ku rabu baran baran da zubar da gini dai da zubar da arziki wallahi kuma dan gidan waye ko kanin ka ne ku rabu wallahi ba hanyar shirya bane wannan ga abinci sahabai abdurrahman bin auf ya shan, dan aljanna ne amma yana cikin rashin lafiya na mutuwa kuma ina azumi ya kasa ci abinci abincin bai ci ba mu da ku yanzu da an shigo za a ba da zakka duk wannan karatun da muke yi a yanzu shi za a raba dubu daya daya ne kar ma kasa dubu daya za a raba shan ci billahi shi kuna zaune kuna gan cewa kudin zai kare ba za a kai sabon ka ba ya za a yi wala wani salli zai wallahi ba za a gama lafiya ba shi an gama da fada da gabanci an da hankuri kan kara ai na taka ko kuwa an laibada hankuri da haka za a yi duk wannan karatun da muke yi a cikin shigo za a raba zakar walau na bihin hasasatun jam man tadi shi kwata kwata kwata shi ya samu tuku shi ya zauna ce ce wani taka kana da Allah ya bada hankuri eh wannan shi kaji haji muna cikin layin jirgi shi ka masu wazi su ji dadi su yi tamboyi amma lokacin da aka bude jirgi an ce ku shiga sha taka ka a zubar da ke in kun hau jirgin nan kaji kujeran ba na su yi bukika bayan zauna an nusu an gani kana so <laughs> aka kalla kai ne <laughs> eh wala da na manta ne ba ma tambaya ba aka kalla kai ne da na da tambaya wala na yi muna da bai aski ba nake son tambaya ya bugi ka can ya zubar da kai ya kore ka kujeran akwai da muka shiga airport tun airport da nake masu wazi ya ce malam ban da uba ban da uwa shekai ina muridanci na muka tafi madina daki ne na ka nasa shi nike ci sha da komai nuna masa tafi madina ita muridanci in koya masa komai mu je maka ni da shi mota a banza i shiga a mu komai mu yi dawa iya port shi na zo na rike kaya uku aka ce kaya biyu za a shiga da shi shi kayan ka daya na ce ke mu wuce ce ne ke ya ce ana zuba da kaya kawai shi rike kayan ka za a zuba da nawa wallahi rike nan muka rike muka kuma ana cikin wannan lai na mu wannan tsiya na ga yana goma da wani cewa ga ustaz nan wallahi kayan sa uku ne su suka ce da mu kan su kaya kuma lokacin littafai littafai na ne e, e, ina mu gurma ko ashe ashe masu awon suna ta kallon wacan a akwai almajirin mu a ana ta layi nan shi suka sago haka suka zo suka dokun littafi na baki ɗaya suka wuce da shi ina kallon ina kallon sa na so yi sharri in gaya masu cewa ka bai kayan sai wuce na ce to kuma wannan lokaci na yi sun ana layi aka za ka dokon na wuce na je na zauna ina ta ina ta fama da shi a <laughs> kankala an samu hawa wala duk waɗanda ba wani abu ne soyayya soyayya zuciya mutum baya tsammani zai mutu mutum baya san cutar da dan wasa ba shi da kyau abin da da iyayen mu ba su da ilimi yadda muke da shi da ba amma wallahi makoci iyayen mu da mutum zai doki kayansa ba makocinsa ya doki abinci zai ba makocinsa makocinsa ya mutu shi kuka i masa wanka ya rike gidan har yaran su tashi iyayen suna da wannan makoci shi gaggan baban na kai tashi ya rike makocinsa baki daya da matansa da komai ba tare da zai aure su ba a'a zai kula da su su kira shi baba har su manta da sunan babansu Iyaye mu suke wannan suke da wannan tabi'a ko kawai zaka je ka samu wadannan abu yanzu ne nan makocinka shi zai fara sata ma wani almaji ne ya dauki dan wansa dan dingi ya sa shi a kanci ya ringa sayar masa kaya ya kwanan na ba wuce kwanan biyar yin gizo ya ashe yaron na an ce wai karatu biyu ke ke an dauke shi ashe ina zuwa marhaba an yi lissafi kusan miliyan uku an rasa shi fara shan shirishu da neman mata ya kashe dan wansa da yanzu dangi kuma sun zo sun ce ya hankuri yadda eh, Allah ya hankuri Allah ne ya shi ba komai a yafe masa bayan kashe shi ike cewa haddasana Abdullahi ibn Muhammad haddasana Sufyan Sufyan haila yanzu Sufyan ibn Uyayna me yasa don shi ike ruwaito koyaushe a wajen amur amur bin Dinar mafi yawa ruwaya سمع Jabira bin عبد الله anhu الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أهد an je Uhud ne yaki yayi yaki shi wani ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aita manzan ka ban labari in kutiltu fa aina ana na kusa a ciki na yi kundumbara na yi kone wake ko me ake cewa bakin wake ko jan wake ne na shiga ciki tabbas za ka shi ni ku Allah nan don ku gane irin tambayan da mutane suke munafike suke ce kunna abin da bai kullum ba na shayin shi inda ya taso ba kullum shi ake yi ba tun da ya kwahuda ana kashe musulmi ina za shi sheke cewa in na yi kunna dan menene wake nan to ike cewa a ra'aita ka ban labarin in kutiltu na shiga ciki na yakin kuma aka kashe ni fa aina ana tashin kiyama zan shiga wuta ne qala man zan lati fi janna janna zaka shiga fa alka murat fi yadi lokaci ina cin dabino ne she yadda dabino bai karasa ba summa qatala she ki arnan ya kashe su hatta kutira haka kashe shi wannan kuma ya kashi kansa shi kansa ya sai mutuwa zai ya kusa wajen da ba ce ba amma lokacin da za a yi nishani to ku bambanta wannan da mutum da ya kashe kansa da lokacin da ba yanda za a yi an kashe babanka an kashe kanninka dan sandan da ya kashe babanka ya kashe matsanka ya kashe ina wucewa gabana ina da bindiga ba shi tashi aiki ba an da za ku gane kenan ba yadda za a yi kana nan kana fatawa cewa don mene mutum zai je kishi kansa ba kishi ka bane yanzu in kana falastin dole ka yi wannan aikin dole ne wata yarinya ta kwaya ɗaya ne aka je ita da iyayenta suka je gaban teku isra'il suka zo suka kashe su baki ɗaya shi ita kadai tana ihu duniya suna kallo to kuma wannan yarin ta samu fursa ta samu ta gan eh, sojojin Isra'il me zata yi a duniya nan to irin wannan ne nassin ke na don ku gane ka gan sahabin nan lokacin da ake nema a kashe arnan da bi ke ci she tambi manzala yayi eh, manzala yanzu na kusa cikin labuda za kashe ni lokacin ba su da bomb na kusa cikin na son kashe su ne amma labuda zan mutu na mutu ku ji zance fa ba da ma zan kashe su amma su za su kashe ni ina zan shiga yace janna ya wannan kuma ai yaki ba rana da yaki akwai yakin da kai kanka dole ne kai ka ne mutuwa za wani za su rayu eh wani lokaci ka wani sun mutu wani su rayu wannan shi ne ake dokon shuhada amma ku duka kuna so ku zauna ta sha kashe ku baki daya dalilin kenan saboda haka in dai wani abu ya taso na fitina dole wani su tafi wani su rayu aji ana ta yawo ana ce wai yan falastin nan suna kashe kansu tambaya jahili kuma za ka yi mamaki alis na suke tambaya wannan wurin da kula da waɗannan a'a mutum ha kawai ya kashe kansa na iskanci irin na yan shiya wanda mara mana su je masallatai su kashe musulmi wanda dama dan wuta na islam amma yanzu an zo an kashe addinin mu ake so a gama kaga na uhud so a kashe manzo Allah haka aka fara abu su ya ce an kashe shi an kashe muhammadu an kashe abubakar an kashe umar dama tunanin sa gama da waɗannan to wannan da yawa ya gir ne yake ci shi ce manzo Allah na kusa ciki ba in na kashe su ba za su kashe ni aina ana manzo Allah tafi janna sauran yake in kana gan bayan da za shan samu irin waɗannan yan kunnun bara wannan shine karatun saboda haka ba koyaushe ake yi wannan abin nan ba kullum ba amma akwai lokacin da dole a yi shi Allah ya samu dace don ku gane wannan karatun ku gyale a nan wurin ku aje kar ku ringa mantawa domin karatun da muka wuce ma inda jiya na gaya maka wajen da za a tashi ma da za a yi bayani ne a ce wurin ma da zai tashi ji tashi hankali ne karatun kun yi in ba ku aiki da shi ba ko ba ku nan zar ku manta shi ku ta yi rayuwar kuma mutuwa ke ta yi kun san adamu farin da yana cikin kwamitin naku a nan dan wanku adamu yana nan fari haka shi ne zauna dan boku ne amurka yi karatu ya zo nan dan boku ne yana muna tare da shi laraban da ya wuce ya zo nan muke ta ina so yi takardun na kiwon kifi ina nan baktata aka ce ije birtaniya ya je ya taso daga birtaniya ya yi waya cewa gashi na zuwa ranar lahadi da ya wuce ranar ta yau ranar ta yau kuma yanzu an mara labari ya mutu ina cikin jirgin waya cewa ji a dauko shi ya kwa laban da wuce muna zaune a nan muna zaune da shi a nan ya zo ya kai ribin awa muna taligima yayin da za a canja takardan nake ce da shi a dan kana mun zafi ina saman na mutu ma kai zaka ringa kura da gida shi kuma yana gaya mutuwan da ya same su wani girgi kaza kaza zance mutuwa muke da shi laraba can da wuce laraba Juma alhamis ya tafi to suna dawowa a jirgin jirgin shi ci wani abu kananan kifin nan shi baya san sa kananan kifin nan kananan kifin da ake sa miya ba ba kuma ji an je can Lagos dan kananan kifi haka to ya shi ya ci sherin ci hamai to yana da asma a cikin abinci ya ci kowa mai bacci shi wannan asma ya tashi tarfata ainihin ya mutu to an zo girge so kana neman masu tare shi kowa ya fita shi ka ce nawa ne kasa gaya masa kai karshe wata mace tana da dangantakar sai ce ai ya rasu ya rasu ban shi yayi wayan kafin ta su to gawansa aka kawo shi anan muka jera nan lahadin ka binne shi mu da shi sati ne nan wurin ba kuma wanda shi makansa ba zai san za a yi haka ba da mu duka ba abin da ba zai samu mu a wannan wannan Shin da Allah baya shawara ka ku suman wannan mafarkin da muke ciki da wannan hayaniyan da muke ciki da wannan neman abinci kamar karnuka jejin nan shi zai ce mu wallahi mutum cikin wannan sanyi inda baya sallan kiyamu ne ringe tunani igan tun da dare na da yawa yanzu fara ko da raka uku ne yi shafi da uturin ikwana akai ko da dare tashi duk addu'o'in da yake da shi don rayuwar tafiye ke tafiye ke kuma kar ku tsammani layan zaka tafi zaka tafi da babanka ko matanka ko kaninka za su kare ka billahi na su zasu toshe kabarin daidai don duhun yi ma yawa Kan ku man kuma duk mutum ya balaga kai da mai shekara tamanin haka za a tambaye ku ba ba wa Allah saboda haka kowai shirya wannan rayuwar da kuke ciki shi da mafarki ɗaya suke ba za ka iya tuna niman da ya wuce maka ba Ko na goma ko kwana ko jiya da dare duk abin da ka ci maka manta yi to abin da yake gaban kuma yana nan kuma duk abin da kai an dawwana shi shi an tambaye ka kai kuma ka manta nan ne ke gaban mu ike cewa ahmad bin yunus haddathana zuhair haddathana amash an shaqiq an khabbab radiyallahu anhu qal hajarna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace mun hijira tare mun wai ki fada wannan khabbab na fata kun gane to tare da manzo amma me muke nema shi khabbab ibn ibn arch kenan ike cewa nabtaghi wajha Allah mun hijira nan don neman yarda Allah bambancin da sahabi ke dan Allah muka yi hijira wani za a ganshi ko ina taro za a ganshi wajen mu lakce za a ganshi wajen kaza za a ganshi amma ba dan Allah ba ina da wani manufa balan ya samu za a ganshi ba ko me za a ganshi a tawa yanzu za a lakce za a ganshi komai yana nan kullum kundun bara yana ciki to wala yana da wani hadafi ya samu shi kenan fiya ba dan Allah ke abubuwan ike cewa ajar ajaruna Allah shi Allah ya wajibta kansu saboda lada ya zama wajibi a Allah da Allah ya riga ya kallafa kansa cewa wanda yake alheri zai bashi lada wa minna a cikin mu man madha aw zahaba lam ya'kul min ajri shay akwai wanda suka mutu ba masu ci ladan su a nan duniya ba wannan wadatar duniya bai same su ba irin addinin da ake bukata tabbatar da shi ba samu ba wadatan ganima ba same shi ba su mutu haka kana minum a cikin su mus'ab wannan shine mahar shahi mus'ab bai samu lokacin da aka samu wadata ba an kashe shi uhud ne to kafin a samu wadatan duniya a bubu da duniya a samu kuyangu a samu dukiya su sun mutu bi kafa ne ma ba samu ba a kowanne kuma suka rayu daga baya an bude fars an samu gwalagwalai an samu kuyangu an samu dabbobi an samu kaza to shi muke jin shakka shi zan samu lada kamar wanda suka mutu lokacin wahala gan ba sahabi ba wanda zai yi wannan tunanin wannan ganiman da aka samu ma Allah ya halaka masu an kashe wani ma ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ci ganima amma duk da haka sahabbai wanda suka mutu hijiran farko shekara na ɗaya shekara na biyu shekara na uku sun mutu likafan ma babu to daga baya Allah ya ba su iko sun je sun zuba da gida an kashe su an ma wasu ciwo wasu zama gurgu suka bude kasashen da suke da arziki kamar farisa da mutane kasa iraq suka samu kuyangu da dan dama suka samu dukiya da dan dama suka samu dawakai da dan dama to wannan iman da suka lasa da suke ta tunan cewa shin hanya wanda suka mutu kamar su musa da su hamza wanda lokacin da aka kashe su abinda mutum zai ci gida ma babu shi da su da suka yi yaki ko da an kashe dangin su ko da su ma sun ji ciwo shi wannan wadatar da suke sha yanzu ladan su yi zai daidai wanda suka mutu da kaga ba mutum mai hankali ba zai tunan wannan abun ba domin ka lura su ma sahabe da suke wannan tunanin ai ba gida abun ya zai same su ba shi suka je imma mutuwa ko dawowa suka je suka samu wannan nasara amma nasarar da suka samu da ciwon da ke samu da kashe dangin da aka yi da duk kowa ya mutu a can cikin su wanda Allah ya tsiranta da su suka zo wannan wadatar da suka samu suna bakin ciki wannan wadatar kamar janna su suke ci a nan duniya wannan tunanin suke yi wanda kuma ba arhabun ya zo masu ba kuma ba dai neman su aka yi ba a'a fada da ajini suka je yi shan la kuru masu wannan to amma suna nadama tun da akwai yan wansu da suka mutu irin wannan fagen yaki ba samu wannan wadatar ba shin ladan zai zama daya irin nasu to mai hankali mai hange nisa mai tunani ke wannan tunani gafala da rafkan wanda muke ciki mutum a cikin mu wani zai share kwana goma bai ma tuna lahira ba bai ma san me ake yi ba kuma bashi da cikakken lafiya ma ike cewa ike cewa me yace kutila yawm uhud an kashe shi ta uhud lam yatruk illa menene namirata bai bar komai ba a cikin sa she ya zani ɗaya wanda za a rufe masa burgo ɗaya da wanda za a rufe masa wanda za a yi kafan da shi kunna idza ghattaina bayan mun gama masa wanka mun rufe muna so wannan shine likafaninsa mun rufe ra'asan kansa harajat rijlahu kafafansa su bayana wa idza gutiya bi harjilahu kharaja ra'sahu mun rufe kansa ce ga eh, mun rufe kansa shi ga kansa ya bayana sa shi kagin kansa ya bayana fakara lana nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya bada umarni karshe yace gabtu biha ra'asa ku rufe kansa wa ja'alu ala rijli idkhal sukara ciyawa karshe ku doko ciyawa shine karshe ku kara ciyawa ku rufe masa kafafuwansa da ciyawa shi ne karshen likafan kafin ku rufe shi tun da kuna da zani da ya rufe kansa don nan ne fuskansa yake saura kafafuwansa da ba samu ko ba samu ciyawa sha rufe wurin ciyawa ya zama ciyawar da likafaninsa aw qala alqu ala rijlihi min izhir ya ce ku jefa ku ɗauki ganyen ku zuba ciki ku rufe masa wa minna man kad aina at lahu samaratu a cikin mu kuma ko wanda sun samu ladan sa anan ƴaƴan dabino sa yan ma an fara fikewa aina at mana lahu samaratu ƴaƴan manan sun dade sun rayu sun zo sun samu wadatan duniya a cikin abin da suka shuka shine yakin da suka tabbatar da shi a ban kasa fa huwa yahdi biha ina tsinko su ma'anan wahalan da aka sha na bude addini da ake son tabbatar da shi ana samu amma ladan an fara samun ladan a shi ne ganima shin za kare lafiya kuwa shi ne tambayan su Allah ya fanta da mu Allah ya ba mu asken imani mu gane waɗannan abubuwa mu yi aiki da su domin gane shi ma yi aiki da shi ko a kau daga gafalan shi ma wani shi an roƙi Allah wani za a karanta wannan abu amma Allah bai ba shi dama wannan abu mai zama masa aske a zuciya shi gafarar yawa gafarar ya riga yawa mutum baya fince komai shi dai dabba bambancin suka dan ba abin da ke damunsa shi dai dabba shi ci shi shi jima'i zai mutu gafala baya ba abin da yake cikin gafala gafala mutum na nan shi kasa gane me yake zai waye gari yi safiya yi yamma yi safiya shi kansa ka tambayi me yayi bai sani ba me yake so yi bai sani ba nan gaba me kake so ka sani ba me ka kaddaba lahira ba kawai kana cikin wannan iska ne wannan kura an hace ka bambanci ke dabba ka suturci al'auran amma waye ga dabba yanzu sun shiga duniya suna cin ciyawa da dare su zo kuma waye ga rayan ka to ba bambanci kai ma mutuwa kake jira saboda baka da tunanin da zaka gani cin jiya na da yawa yafi jiya hamsa salawatin kawai na yi ba na azumi da kiran ba na waduha ba na kiyamu ba na zikir safai ba na zikir yamma ba na tilawan qur'ani ba na gaida dangi ban da kudin zan ba da sadaka duk waɗannan jiya da yau akwai bambanci shi kai wannan tambayar zaka kawo wani tun da Allah ya ce shi hamsa salawatin nafila ma baya yi to amma da yana aikin gwamnati ina da ina da matsayi goma yanzu ina so ya kai matsayi goma sha biyu kafin a sake shi to amma wajen ibada baya lura cewa jiyansa da yau akwai bambanci baya wannan tunanin kuma rashin wannan tunanin gafaran da yake ciki saboda haka aka samu al'umma duka a gafararre ba wani babban malami mai tarbiya mai tsoro Allah mai azumi wanda kake tare da shi ka kokoi da shi babu abin da yake kau gafala kenan karatun kuma da ake yi karatun ba na tsoro Allah bane ba a saurara a fance shi to wace dalili zai zo ka ci gaba dan adam ba yanda zai ci gaba shi wani abun da ya hange shi ya gan shi marmusa shi zai canja shi shi kuma ba rana daya bane saboda sahabin da suke tare da manzala ma sun bar manzala sun koma gida sai ga sun shagala da duniya sai sun zo gunsa ta yanzu kai baka da wannan alama to kai kankan ka tambayi kanka shin shekaran da ya wuce da wannan shekaran me na karu a wajen ibada na me na karu wajen halaye na me na karu aikin da nake yi na lahira me na karu zaman duniya na wani shekaran sa shekaran da ya wuce ya fi masa wannan shekaran ya mafi shi kin da ibadan da yake ba karuwa kai kuma bai nadama ba bai masa yin bai yi ba haka ina zaune kuma abin da yake raba shi da mutuwa shi ne ajalin lokacin da bai yi ba kuma ya zo masa sai ringa nema tamanin shiga aljanna shi shiga aljanna ko ka aiki aiki mashi kai na dawon saboda cika aljanna a kowanne suke sama salihin mutane saka gan aljannan na kamar tauraruwa ne shiga da su aikin ku ba daya bane wannan ma wani tashi hankali ne dan wanka kuna tare shi ka gan sa shi aljanna wanda tafiya kafin ka je gunsa shekara dubunnai saboda ina azumi ina afuwa ina kiyam lili ina azumi litinin da alhamis ina zikiri safe ko ina tilawa kuma ina sallawa duha kafin fita kai kuma ba zahar ba asuba ma jiki aka tashe ka jiki aka tashe ka shan gama sallah shigiri yayin sha kai sallah asuba kai da rakatun fajr an kai shekara shekara ma amma duk waina na karatu kana nan ka je nan ka dawo nan kana samun irin wannan shine yasa ka zama ka shiga aljanna Allah ya sa kai ne ka fasara taura da injila da zabura ma dama baka aiki abin da yake ciki to za ka gani wasu kuma tun shagara da kasuwa wani yanzu alhaji ya gama yau lahadi nan shi da kirista ba bambanci ba zai tafi kasuwa ba ina nan ya ci dankar da kwansa ina jira ya je karanta wannan jarida karanta wannan gidan musulmi ne kuma bai kalli dukiyar da ke tare da ya tare wannan dukiyar dai me zai yi wannan dukiyar me zai yi wasu suna na suna mutuwa su sai kujera su tafi haji in ka tambaye me bambanci umra da matu'i da kirani da haji ya kai fi su talatin wala ba zai gyara ba maka yayi ne kawai karaci ya kasa musamman ramadan in dai rayuwar kai haka babu ayan da zai canja ka babu hadisi kun zai canja ka in ba tarbiyyar da zai canja ku kalla wace dalili zai canja mutum abubuwan da za su canja shi shine malami rabbi wanda in ka kalle shi shi za ka ke gan matasan kasashen waje kamar su soja sun fi mu a samu kamar su bumbaz mutum ne kana kallon sa dole ka yarda cewa ya fi ka shekara tamanin shekara tis'in a cikin azumi ke lokacin da kuka yi karatu harami kun gaji an gama sallar tarawihi an gama menene lokacin zai ce ku je da shi zai tawafi bayan shi fatawa yake yi kai da kaga ya yi sai tsakanin ka da shi shekara hamsin tsakanin da shi ina haihuwa shekara hamsin ko shekara sittin kai ka gaji wallahi an tashi na tawafi kai kuma koma yunwa mai ishe ka kuma shi ke fatawan kai kawai saurari kake ji ce je tawafi kuma ya je gida ba bacci zai yi ba kana kallon sa kuma ga ilimi da za a yi ba kallon wa nan wa za ka kalle shi haka ka yi ana aiki malamin ka ma ba kamar ba amince masa ba za a iya tuhuma sa a gaban ka saka iya tuhuma malamin ka oh, kai baka yarda da shi ba da abin da kici da ke sha ma baka yarda da shi ba ma aslam ina kaunan da zaka kokoi da shi kaunan zai sa ka so shi ka kakau da shi kuma albani sa yadda shi ke tuka mota suna tare yadda ka san shi a su haka suke son sa saboda komai sa zahiri suna son juna dan Allah kuma suna jin tausayin sa to irin waɗannan asbabin da muka rasa mu talibai kenan wai ke magana yan siyasa wai ke magana yan kasuwa wai ke magana mata da suke cikin gida in bizi ba samu wanda zai tarbiyyanta da al'umma ba ba samu bari karatun rajiyo zai sa ka waye ne ka ji wani abu ka ce wannan amma ka kimsa da imani dole ne shawon ne yake gaban ka kana kokoi da shi don haka al'umma suke ci gaba don haka aka danwa na sira aka faɗa magabata na kwaye don ka karanta don Qur'an ya tashi shi ke kawo sira annabawa da suka wuce don ka karanta in gogomar da Annabi Musa da matansa da sanyin da suka sha ka san ga annabawa kuma haka suke yi duk ko kai ina me zaka yi shi za ka kawo maka cewa an fasa kan manzo Allah an kashe wani an kashe wani shi ka kallo kai kuma me kai karatun da aka yi an fasa kan manzo Allah don wannan addini fa an kashe faffansa don wannan addini an kashe Hamza don wannan addini fa nan nan Hadija ta mutu don rashin abinci da bala'i ta mutu akan an tsare su shekara uku duk wannan nan wannan jinin ba ba yahudi ya taba manza al'abinci binci fazin don wannan ajinin abin da ya kai shi lahira kenan to in ka karanta wannan shi ka gan kai kana na gida shekaran ka nawa me kai kai amfani ko ruwan da karatun kenan ba shi za ka rubuta su fa to amma zai saurara ba zai gano wannan shi ne tashi hankali da ke samu mu da ku baki daya an ga izina abin da ake karantawa ina muke yake cewa hassan ne ko? in gama da wannan ko? in kana duba abin da sahabai suke hange daban ne yake akhbar na hassan ibn hassan na fata an gane eh albasari eh, ya zauna makka ne ina da cikin shehunnin buhari kudama su ne farko-farkon manyan malamin buhari manyan buhari malamin buhari su ne farko ya daidaya rayuwansa ya yi shekara ɗari biyu a a ba rayuwansa ba hijiran manzala ya mutu hijiran manzala yana ɗari biyu da goma ya bar duniya lokacin buhari na yawo ya sha karatu a kun san an fi buhari hijira manzala yana da jaridi in da uku to wannan kuma ya mutu shekara ɗari da goma ma'anan buhari yana da ya mutu ina da shekara ɗari biyu da shekara goma sha uku ya mutu to in ka lura lokacin buhari na shekara nawa ina da goma sha tara to lokacin farko farkon malamin sa wanda ya sha ilimi a gonsu kenan irin waɗannan da buhari ya sha karatu a gonsu kenan su ne kudama hassan ibn hassan shi sa hadisansa ba su da yawa cikin ruwaya su ne manya-manyan malaman wanda buhari ya sha ilimi a gunsu farko-farko yace ce muhammad ibn talha haddasa Humayd humaid an anas radiyallahu anhu an ummuhu ammahu ako eh sa kenan gaba an badar bai samu zuwa yakin badar ba shine wa amman wa to faqal gibtu an awwal qital bin nabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi bakin ciki farkon yaki da manzo Allah yayi shi ba na ciki shi na ake kira yaki uhud yaki furqan yaki badar zance badar ake yana la in ashhada minillah in Allah ya sa aka yi wani yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yarayanna Allah ma ajidu la yaranna ne ko na ku nawa ne ra nawa ne na nawa ce la yaranna la nun taukidi ne ko eh, yara ne shi aka kawo nun taukidi la rayanna Allah ma ajidu zan nuna Allah abin da imanin da yake tattare na zuciya shi na nuna Allah ce na tare shi salihin mutane suna faɗa haka in alheri ya wuce masa an je an yaki ya ce wannan yaki dina an rasa ba na ciki amma na yi shaida ma Allah ban da ke tattare da a zuciyata wani aikin zan tashi zan nuna cewa Allah na nuna Allah cewa ina kaunansa ba kance ke yi kafin lokaci kai falaki ya ma uhudu shi ya je ranar uhudu fa nasu shi mutanen bayan sun saba ma Allah da manzansa. shi suka san fasha suka aka aka aka gama su an an an karkashe sahabai wasu sun gudu wazima ma'ana sai ya rashin cin nasara musulmi kenan fakara shi mutum mai ina daga cikin wanda suna sun gudu sheke ce Allahumma ya ubangiji inni a'tazuru ilayka mimma sana haula na ji shi bai gudu ba ya tsaya kuma an gudu an kyale su kaɗan suka saya kuma na ta kashe su shi ya ubangiji ina ina ina kai maka uzuri da abin da mutanen na suka yi ya ne musulmi na musulmi yadda suka san fashar suka gudu ina nan akan na ya Allah wa abra'u ilayka mimma ja'a bihi mushrikun ina neman kubuta karka kama mu abin da mushrike suka yi ma'ana jin ciwon da suka ma manzo Allah da kashe musulmi ina neman tsari don Allah ya tashi kama su ba ni adam baki daya kai kafirin ga abin da suka yi ina neman kuta abin da kafirin suka yi annan ne fatakaddama bi saifihi she ci gaba da abin nan sa sa falakiyar sa'ad bin mu'az yayin da zai kusa cikin arnan shi ya hadu da sa'ad bin mu'az fakala aina ya sa'ad inni ajduri jannata duna uhud kai sa'ad ina zaka je eh sa'ad ina zaka je ni na jin kanshi a janna kusa duna nan kusa da uhud na fata kuna gane wannan ina zaka je sa'ad ina zaka je ni na jin kanshi a janna kusa ma'ana aina ba nan aina ba wai tambaya ba nan bi nan ya sa'ad kenan bi nan ya sa'ad wannan aina na bi nan mi da ina nan ba wai istifham ba ne ma'ana mi mai ka ce ya sa'ad aina na ba tambaya ba ne wannan lafzin waje malamai bi na ya sa'ad kai ya sa'ad inni ajidu riha don ka ce aina za ka tambaya ba kuma jawabi a nan wurin kalmata aina bi na ya sa'ad inni ajidu rihal janna ina samu kanshi aljanna duna uhud kusa da uhud ne famada she kusa a cikin sojojin arna to sun ce kashin da ya yi Allah kawai shi ya jima arnan ya kashe wasu a ciki shi arna suka kewa shi fa kutila shi annan suka kashe shi da suka kashe suka kewa shi suka lalace baki ɗaya jikinsa baki ɗaya ba ka gan fata kwaya ɗaya saboda haushin da suke ji masa a cikin su ya shiga suka ji masa ciwo da ko ta ina ba za ka iya gane jikinsa ba yayin da aka gama yaki fa ma urifa hatta arafatu ukhtuhu bi shamamatin aw bi bananati aw bi bananihi ba wanda ya gane shi shi kanwansa wanda suka sha nono tare uwa da uba da ita ce ta zo ta gane shi dan yatsunsa ba wani alama za a gane la fuska wala kai wala kafa ce dan yatsu kanwansa ta gane cewa wani shi ne saboda an jagwalgwale jikinsa baki daya dama abu sufiyan ya faɗa can ya ta an daddasa sagawakin ku ba ni na bada umarni ba amma ba ba na bakin ciki saboda irin girzan na kafirci da suke ji da abin da aka masu uhud waɗannan sun yi kishe-kishe abin da za a ce sun rama a nan shine hamza amma baki ɗaya maka aka kashe hannu suna jin su shugabannin maka aka gama su gaza su bada suna jin ciwonsa shete wabihi a jikinsa bid wa samanu na min ta'am an samu miki guda tamanin da wani abu in ka ce bid'a daga tamanin da uku zuwa tamanin da tara duk ko ina ciwo ne sun kashe shi amma suna jangwalgwal sun ji haushinsa don me zai shiga wannan yi wannan abu ban da wannan wa darbati wa ramiyat bi saham ban da tsaran da aka masa da saham kibiyan da yake jikinsa ba za a iya gane dan ya sa aka gane shi ba kuma shehu wanda suka sha nono daya suke gan ka san lokaci kuna yara uwa da daki daya an fi san juna fiye da ko kofa ko ka ko ciwon ko menene ita ce ta gane dan ya su to anan karatun me zamu gana ciki ya yi bakanci cewa shi bai ya rasa gazwatul eh, badar kuma ya zo shi aka samu musulmi suka samu hazima kuma yana gan bai kamata ya koma ba shi ya kusa kansa a ciki me za a kira da wannan kuma dan ku ne me kuna bakin wake ko ko kuna bakin wake ko to domin ya san ya shiga za a kashe shi kashin ma ba daya ba shi da aka kawai ciwo a jikinsa tamanin da wani abu mashi da yake sa'ad ina zaka tafi kuma yace Allah ina neman sara abin da musulmi suka yi ya za mu gudu lokacin da ya tafi an ce dan wuta ne su ne manya ma cikin aljanna to ina sai kara addini ne alkawarin da ya cika Allah ya samu gaisa ranar tashin kiyama Allah ya ba mu zuciyar da mu yi ya mu iya gurgura abin da Allah ya nuna mu hmm. ka ga nan wurin an za ga gane Allah ya nuna sahabai abubuwa ya ce ya ji kanshi a janna shi imanin sa ne ko ya ji a janna da gaske ne na wala ya ji daga gaske ya kace imanin sa zai yi kinaya ne ya ya ya in ya ji me zai hana iji kai ka fada wallahi ba abin da zai hana a ce wai bai ji ba abin da zaka gane yanzu kana mafarki me baka ganewa sai baka tafi lahira ba ba abin da Allah baya yi a cikin ku akwai wanda ya aura a cikin mafarkin na ba tare da matan matasan shi ba lafiya sun hadu da dare ya aure ta ya yi wanka da safen nan yarinya ma ta san ko shi ina son ta ko baya son ta ba wai wannan ni'ima babu sadaki babu lara ne ne koro maka wannan ni'ima ah. a cikin wannan marakan ba abin da zai Allah ba zai nuna masa ba kanshin wani abu ne Allah zai koro shi ji shi ko in nuna masa an gan malaiku ma ranar gaza ta odu malaiku ma an gan su da ido sa'ari ke cewa wannan gan farare suna gabana lokacin da yake kare manzo Allah ya gan su abu ba ce malaiku shi da aka gama shi ga gan su malaiku ne waɗanda <laughs> an gan malaiku ma ba ran kan shi aljanna a bashi yanda yake ya ji kan shi aljanna abin da ya fada da shi haka kuma Allah shine fa'al ma Yusuf tabbas ya ji shi kuma yana can kuma suna wani kawai ina misra suna wani kawai ne Allah zai yi ina jin dansa ne irin karnin da yake ina jinsa lokaci ina can misra su kuma suna falastin falastin ma daga madina zuwa can kilomita dari bakwai ne shi je misra kuma cewa lokacin an shiga gunza eh, rabu da shi ma in zaka ce a nan na yi an toro ma yi so to ya haka yi manzo Allah na da kun karatun ya ce lokacin da yake kutuba ya ce ina kallo kausaran a karkashin kafa na nan wurin yi wannan shi ne ba zai yi wannan ba ina daga cikin karmomin da al suna sun yadda karama kenan wannan sahabi shi da Allah duk kukan shi a janna ya nuna masa cewa ga muna jiran kakar burenka saboda ba bishara ce kuma ga bakancin da yi kuma abin da ya sa Allah ya nuna masa Allah ya nuna masa gaskiyansa ko da bai ji gasa tabbatar ba ya faɗa ne a zuciyarsa daga gaske shi tabbatar da wannan kalma na ban kasa nadaman da yi an yi wannan alherin baya tare da shi kuma da ya zo musulmi sun gudu ya ce Allah na neman tsira guka da wannan gudu kuma abin da kafirai suka maka Allah na neman kuta a gare ka she kusa cikin na tabbatar da kalma Allah shan cewa ga sakamakon ka kafin ka mutu ina cikin karama wannan jin wannan kanshin karama ne karama auliya salihin kenan ba karama munafikai ba wannan shine karama na gaskiya yace hadathana Musa ibn Isma'il hadathana Ibrahim ibn Sa'd hadathana ibn Shihab az-Zuhri akhbarani kharija in an cika kau karama na gaskiya ka ji ka duk wannan karama na gaskiya shine wannan don karaman abin da ya saba al'ada muna nan nan ina mu ina aljanna yanzu a nan duniya ka je uhud ka ji kanshi aljanna wannan sabanin al'ada shi ake kira karama iki cewa annahu sami'a zaid ibn sabit radiyallahu anhu yaqul faqadtu ayatan min al-ahzab na rasa ayoyin a cikin suratu ahzab na rasa wani aya daya a cikin kun sai zai bin da lokaci shi ke tattarawa hina na sahana mushaf yayin da muke tara qur'ani kuntu asma'u rasulullahi ina ji manzala Allah biha amina karanta shi fatamasnaha shi muka neman shi fa wajadnaha ma huzaima ibn ta ansari muka samu wannan ayan a cikin huzaima ya rubuta shi a cikin allonsa ne mai minal na jar sadaku a daga cikin mu'mine akwai mazajin da suka gaskata ma ahadullah alaihi abinda suka ma Allah alƙawar sun cika kaga shi wannan amin ana bai cika alkawarin da Allah ya masa ba alkawarin da ya ma Allah bai cika ba bai je badar ba amma shi da yan badar ba bambanci kuma shi da aka nuna masa a jannan kafin ya ce ya sa'ad a ji duriha duna uhud Allah ya ka saboda niyya Allah abinda Allah yake gina kenan kyakkyawan niyya da ake salihanci she kusa ciki saboda jin haushin da arna suke masa kaga yanzu sirjan jikin jikinsa to me koma gida ma zai yi tabewa zai saboda ya alkawar da Allah kuma shi gudu ige wannan rayuwar ka kara same wannan zaman da kuke gan ba mutu a cikin kaburi da muna muna da tabbas cewa mu mutu zamu shiga jannah wani zama Najeriya ai abin da yake sa muke jan kafa wallahi ba sa da ake ciki ba billahi lazim karatun da kake ka san an karba ibadan da kake an karba ka san me zaka taimaka kuma ba dawowa fa kuma duk duniya su hadu cewa salihi ne wurin Allah ba salihi ba shi an sa kawo bari mutane su su su kawai su ce wai wani ka ba shi Allah shi ya san waye kai shi Allah shi ya san waye kai shi hada mutane kan taimaka amma shi da aikin ka can me yake yi da wannan garin a duniya ma yanzu tashi hankalin abinda aka abinda za ra a can fa minhum a cikin su man man qada nahbahu wa ya biya bukatunsa ya gama sa duk abin da yake bukata yayi ya samu alkawarin da ya ma Allah da abin da ya dauka na Allah na ibadan da zai yi da abin da sun ga sun gama bukatun sun tafi lahira na ma na haja wa minhum cikin man yantazir wasu suna jira alƙawarin suka yi Allah ya karbi shuhada ku su tabbatar da addinin a ban kasa to abin aka rasa kenan mutum bashi da hadafi me yasa yake rayu kagan sahabbai class biyu ne akwai wanda suka yi alƙawar da Allah sun cika dama abin da suke gani ba sun zo raka al'umma bane a duniyar nan mu mafi yawa Afirka nan baka ke raka duniya muka zo yi sagwaran duniya ban da shi la ilimin wala arzikin wala ci gaban wala injin mota ba za a iya hada injin mota Afirka ba a yanzu injin mota shekara ɗaya da wani abu aka haɗa inji a yanzu injin mota keke ma an fito da shi kasantu keke da kasan waje aka kawo mana kaga mun zo raka duniya ne daidai da ashana jikar ake ashana yanzu yanzu ana to wannan duniyar ne ga yadda aka ci gaba internet ne menene ba ba ma san abin da ake ci gaba ake yi wanda wani shekara ɗari man turawa sun tsaya ba za mu kai ba abin da aka shekara ɗari wani abu shan shekara ɗari bai ma iso nan ba ko magani ko wani ci gaba to su sun samu wannan akwai salihai kamar sahabai kuma wanda rayuwarsu su suka zo suka gina duniya sun zo sun tabbatar da adalci da gaskiya da amana da iman a ban kasa a da Allah ya dauki su bayan sun gama aikin su ko suna cikin aikin Allah ya ce ka ku zo ina neman ku ya bar wasu kuma suna jira su samu daga baya dai wanda Allah ya dauka da wanda suka saurashi suka tabbata abin da suke so a ban kasa shine imanin da muke danawa yanzu da yanzu ma na kira mu John ko ana kira mu wani abu da ganya kawai da ne kama maciji da sa fata da ihu kai ne fashi sarkin mai kai ne waye waye wallahi wannan addini ne yanzu ne bambanci mu ne su kana ta kama maciji ka sa wani baki fata ka ce kai ne sarki mai kana ta ihu ka ni wannan shi iskancin kana kai wannan shi ne ba tsantsanka ina kawai hmm. kuma a mutu a shagiya a yi rawa a sha maka giya a rawa da dare nemo mata mutane a karkashe juna to waɗannan wannan ni'iman da yazo shi muka lasa ciki to wanda ya rasa wannan imani in saya shi mai samu wannan matsayin kusa da wannan matsayin nemo wannan matsayin ko da yake musta'il ne ka nemo ka samu irin na sahabai to amma ka jaddada wannan ajini ya gurgudu farko kyautata imaninka da ibadanka kuma yayin da zaka shira da al'umma ibadan guda biyu kai kai da ba zaka shiri lazimi ba kana kiyam lairin ka kana azumin ka kuma ba zaka shira da al'umma ba da wadannan kunzumin jahilan ba shiri na gibir zai sauka ba kuma ba za ta shi annabi a cikin aljannan sa cewa zai yi wadannan kai aka saka ballighu ani walau aya to wadannan inda ka samu wannan klasin shine farko aski. sau dai wanda kuma su ku baddaye mutane da suka zo duniya suka ci gaba masu ilimin lissafi wanda suka kikkiro waɗannan ci gaba al'umma manzon Allah farko da girgin sama wanda kuma inda sun musulunta suke da lada da irin wannan ci ilimin to kai dai baka ciki noma ma da fatanya kake baka da wayo shi ka ci ka je bayan gida da safe ka yi zuwa raka duniya ka zo yi ba ka zo ka taimaka nauyin kasa ne a banka eh me amfanin ka kai ba dabba ba a yanka ka a ci kuma ba zo ba ka kara komai haka duniya ne ba kan fara da kowa ba mashi zaman zan ya ce wanda yake da wani ko rukiya ne ka taimaka al'umma duk mutanen mutanen da sun fi kowane mutum shi ne mutanen suka amfana a gare shi eh amma ka zo kai kanka baka da amfani shan da ke wani kafin yanzu uwansa ne zai ba shi gudi bisa fahimta ishashai e kuma da zai kuma ci bashi wani amfani haka ban ka sai ce idami iyaye idami al'umma gari je i cika ban daki mutane zai mutu ike cewa ba na gira ba ka samu mutum ko afirka mutum ya kashe ka tamanin yawo yarinya ya sun tabbasi yadda yake hawa marayu ne shi afirka yana je yanzu mutum na shekara tamanin da shida ko na abu ya aure ya sarin abin da yarin ma yarinyan sarin ciki da babu aure ba samu shekara tamanin da wani abu Tun da shi aure amma ya aure ba zawara dan karaman mai irin shekara 20 nan ita ta yi gidaji ta mun miji mata na yi tafiyan da na yi wannan rayuwar afirka ke shi in sun haihu wannan yaron zai kalle shi za a haihu a bar ma jama'a wannan nauyin shi tafiyansa wala yau da shi tafiya zai tabbas ko in ma yarinya tana ciki ko ta haihu ce bar muku aiki a bayansa wallahi in ba Afirka ba na wannan ya sun tabbas zai bar mako nauyi bayan shi kun gaji da jinyarsa ce bar mako wani nauyi kuma tafiya kawo muku sabon aiki afirka allah allah allah mai mukwai neman irin nasa ba haihuwa ba kwai ba kyankyasawa to ina me wa yaya yayan sama wani su mai injiniya ne wani yaya kuma jikoki mai kiri su jikoki ne kawai ike cewa حدثنا أبو وليد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سميت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ناجي كسابون كراتمكو إيه إيه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهد يعني من ذان لا يفتو ذات في أهد كاسين سو لارباوة كبيلة كبيلة أنصار ما akwai kabila daban-daban to lokacin akwai ubai shugabannin munafiki to shi da ya ba da shawara daga baya da shawararsu ya yi daidai da na manzana da ya ci karafta, a tsaya sun zo cikin gari shi a yaki da su da mata da komai shi daga baya matasa suka tursa manzana suka ce Allah ai mun saya cikin bamsayin da ya kare gara a fita ai fito na fito to shi Allah ya da wannan ra'ayi kuma daidai ne da abin da Allah ya da jiki daga abin da kaddara ne amma ba yin da zai yi to sun fita za su tafi she shi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul she ya bari an fito birnin Madina da kai Uhud kenan she janye jama'ansa ce shi ba za shi ba ya fasa wannan istrategi ne na munafikai zai rawan ikariya tafiya to lokacin manzala ya zai ji zai koma yake shi ne sau ga yaki a gabansa kuma yana da tunani cewa wannan yakin da za ta fi manzala ba zai zo lafiya ba saboda ga jama'an da aka kunzumo a can shi kuma ina ina madina in ya kama mai taimaka arnan shi da mai yake nema ya samu akan munafiki yake da wanda kuke zaune baya son ka ko hasada ko bakin ciki so waɗannan mutane jiran ka ake hagan wani kuskure in kana so ka gane masoyinka wani bala'i zai same ka lokacin za ka gane wanda yake son ka wani kuna tare da shi shekara da ba za ka taba gane ba sai wani bala'i ko wani annoba ko wani abu ya same ka sai ce ai ban sani ba dama dama ni na san shi ma to ka ga fara zargin ka mai muku yi maka lallashi maka addu'a ba zai yi ba shi abin da zai bude bakin farko sai zargi so ya samu fursa ta haka munafiki yake munafiki haka yake cewa shikenan man kharaja ma'ahu wanda suka fita da shi sune Abdullahi ibn Abi ibn Ubay ibn Salul Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sheke menene wa kana ashab nabi sallallahu alaihi wasallam firkatayn kuma aka samu sahabbai mutanen Madina suka rabu biyu jama'a biyu firkatan takunu nuqatiluhum ko ba haka bane nuqatiluhum ko ba haka bane eh. cikin wasu jama'a sun ce mu je mu yaki wannan munafikan kawai kar mu bar su makafi mu je mu hadu da waɗannan mu hadu da waɗannan arnan tsantsa mu fara yaki waɗannan don sun karya mu firkatan wasu jama'a sun ta la nuqatiluhum kyale su mu je mu ta fama abin da yake gaban su mu suna ta sabani a juna fa nazarat fa ma lakum fil munafiqina fi ataini wallahu arqasahum bima kasabu kagin qur'ani wallahi jumla ce ko ka mutu ba za ka iya kawo shi ba duk arabiyan mutum ba masar duk arabiyan yan suriya duk iskancin larabawa aya ɗaya ba za su iya kawo ba an yi rawan an yi zage-zagen gashi ne yake cewa fa malakum ya same ku ne a kan hukuncin munafikai kuka rabu kashen kuka raba kashe biyu Allah ya mar da Allah ya mar da su a baya ya rushe su har kasa mi mana abin da ci gaba da kake a da kai baya ci gaba suke dai da suna tare da annabi suna tare da arqasahumullah Allah ya mar da su baya baya baya ba komai bane su me yasa Allah ya mar da su baya da suna gaba kasa ba abin da suka nema abin da suka aikatawa munafincin su ƙaryan su nifaqan su aikin banzan su wani yanzu tun ina shekar goma sha takwas ibada yake tilawan Qur'an ma yanzu baya komai arkasahullah wani ina na da ina tausayi ina rahman arkasahullah saboda ma ka sabu aikin ka na yau shi ke sa ka ci gaba rashin aikin ka na yau shi ke koma da baya haka duniya har tashi da kana azumi alhamis da kana azumi litinin ka zo ka bari da kana zumunci ka zo ka bari da baka san kire ba kana zo da kana baka so shugabanci kana neman sa da jan ido ka kashe mutane ka doki gaba mutane kana neman mulki A arkasahumullah da ina nan daram amma ya zale na daudi baya ficinan duniya ce dai ranar da Allah ya kama ka da imani amma baka sai ne zaka karasa ba ce wanda ya sa Allah gaba daga gaske kuma wa kala innaha tayyibatun shi manzo Allah yake Madina dai sarkake ne tanfi zunub ina kori masu zunubai waɗannan munafikin za a gan su ba za su iya zama madina ba tsa munafikai ne kama tan naru khabata ta fidda kama yadda an narke azurfa azurfan na sarkakin shi ka gaina kasa wancan kumfan banzan shi za zuba da shi kama yadda wuta yake tarke yake tace azurfa da fefe kumfan a kore shi tafi can asalin kwanta haka musulmi da munafikai suke Allah ya samu dace. na ga nan zan saya ku gobe Allah ya da shimta yi hammat ta'ifatan ku amfanin waɗannan karatun mu ya yake da shi malamai kuma wani na zaune ina sama arabiyan sai gane wannan hadisi kuma an kyale ka ba ka iya nan zarin sa ba gara kana zaune kana ji komai fahimtan kanka zuka yi nan zara a cikin abin nan wani na gani lesa ina jira she shekara goma nan gaba karanta Buhari har an mutu ba ka iya karanta Buhari kai kire ba malam abu muksin abad ne raisin jami'a lokacin gashi muslim kamar kusa ce shi ma buhari da lokacin zan fara shi yace fata bari bi ma taba da shi bai karanta ce ina sai karanta amma baka da wannan lokacin yanzu ka tsara arba'una ji cewa sai ka gama cikin sati daya amma karatu na nutsuwa shayi sati uku ba gama a jishin hudu ba ba ka iya ba in ka kama shi kai karatun zuku in kana so ka gama ka kama kana kallo amma area ka yana wani duniya to amma yayin da ana yi kana ji komai fahimtan ka shi ka karuwa kai Allah ya samu dace Allah ubangi dan mu kuma da ya mutu Allah ya ji kansa ina da wani tunani sarki yake a za mu yi mu samu wani abu taimaka iyalinsa masallaci muna da kudi a masallaci ko muna da kudin masallaci ko akwai taimakon da da mun tara na masallaci ko da yake ba yawa tun da yau ga layya kusa da layya ba yanda za a yi muna son ciro sadakan wanda muka yi wakfi na masallaci ko da yake kudin ba yawa ina ga ciro ciki a a ba iyalinsa abin da za mu iya yi kenan domin ma samu ku yanzu guduwa za ku yi kuma ba ku da kudin mu hankura mu nemo a cikin taimako a cikin kudin masallacin ko kudin masallacin nawa ne da nemo a ciki tunda mun siyo shi amma na cikin shi ba hawa ko yanzu ne muke so mu sa a cikin shi a nan daga baya dai kai da shiga washe mu duba nawa za mu samu a cikin shi a cira a kai masa da Allah ku tuna kuma sa addu'a wanda suke da wannan